وبارك وأنعم على أهله وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أقول شابين وكرمان jira dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma ya yi jiri da ashirin da tara wata yau ɗaya barkatu

jiya in ba a manta ba Allah yana bayani waɗanda su kowa a duniya su waɗanda suka yi hasarar rayuwarsu da iyalansu da dukiyarsu da matsayinsu to Allah ya musu tattali a cikin wuta ya ce lahum min fawqihim zulalun minan nar saman su akwai inuwar wuta wa min tatihim zulal a ƙarƙashinsu akwai inuwar wuta sai Allah ce zalika kun ga wannan magana da Allah ya faɗa yukawwifullahu bihi ibadahu Allah yana ba wa bayinsa tsoro su ji tsoron Allah ya ibadi fattaqun ya ku bayina ku ji tsoro nan ji Allah tanadin da Allah ya wa bawa idan ya kama shi da azabtarwa Allah shi kaɗai ya san irin halin da bawa yake shiga ciki don haka Allah yake cewa zalika yukawwifu Allahu bihi ibadahu wannan shine Allah yake ba bayi tsoro ya kuma ce ya ibadi fattaqun ya ku bayi na ku ji tsoro na Allah ka sa mu cikin masu jin tsoronka allazina yastami'una alqawla suwaye masu tsoron Allah su ne masu zuwa su ji magana fayyatta bi'una a hasanahu in an zo wajen alkur'ani shiru ake yi sa'annan kuma sai su bi mafi kyawun abin da suka ji ula'ikan lazina hadahumullahu waɗancan su ne Allah ya shirye su Allah ka samu na ciki wa ula'ika hum ulul alba waɗannan su ne masu tsantsan hankali wanda zai zo ya ji abin da aka faɗa mai kyau ya aikata ya ji abin da aka ce ya bari mara kyau ya bari to waɗannan su ne za su amfani da hankalinsu in lahira ta yi sai ya ce zai na tsaguta ko waɗanda suka haka karanta? na'am zai na an yi abu duha waɗanda suka nesanci bautar gumaka na fi zai bin amuru bin nufail wa abizar wa salmanul farisi annaha shamilatul lahum wa lighairihim ayat ta hada su da waɗansu su gaba daya wallazina sharabu ta waɗanda suka nisanci bautar tagut an ya abuduha ba sa bauta mutu wa anabu ila Allah suna mai da al'amuran su ga Allah lahumul bushra albishir ya tabbata gare su wa ibad kai wa bayina albishir inji Allah suwaye bayin sai ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu su ne suke zuwa su ji magana sai su bi mafi kyawun magana da suka ji waɗannan Allah ya shirya da su su masu tsantsan hankali ci gaba afaman man haɓɓa alaihi kalimatun da Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, "Afa man haƙa alaihi kalimatul azab shin wanda kalmar azaba ta waje ba a kansa ba zai tsira a gurin Allah ba kamar a nan duniya a ce an yanke wa mutum hukuncin kisa gwamna ya sa hannu sai an kashe shi eh yana hannun jami'an tsaro akwai mai hana shi mutuwa to bare Allah da ya halice ka Allah ce afa man haqa alaihi kalimatul azab shin wanda kalmar azaba ta waje ba a kansa Allah ya yi cewa shi ɗan wuta ne ba makawa a fa'anta tun ƙizo manfin na shin kai za ka iya tseratar da wanda yake wuta za ka iya tseratar da wanda ya zama rabon nama ne shi ba za ka iya ba duk yadda za ka yi masa wa'azi ba zai ji ba duk yadda za ka gaya masa gaskiya ba zai yarda ba duk yadda za ka nuna masa hatsari hatsarin da ke gaban shi ba zai kama ba lakin allazina taqaw hun. sai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum gurafun min fawqiha guraf suna da benaye a gidan aljanna wani bene saman bene ita aljanna ba irin gidan duniya bane a ce an maka hawa 100 ko hawa 20 a idan kana cikin wannan gidan sai ka hango wani gidan kuma a sama shi ma naka ne kuma kana da kayan aikin da zai dauke kai kai ka zuwa gidan shi yasa Allah ce lakinin lazina ta sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangiji lahum gurafun min ha gurafun mabaniya suna da bene wani benen saman wani benen ginanne ta jirimin tati al'anhar wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashi wa'adallah wannan alƙawari ne na Allah la yi kulifin da Allah kuma in yayi alƙawari ba ya sabawa inna ahlal janna maza Allah ce yan aljanna la yatara'una al-ghurafa fil janna sukan hango gebe ne a cikin aljanna kama tara'una al-kawkaba fi ufuqis sama kamar yadda yanzu kin daga kanki cikin duhun dare zaki hango tauraro a sama sace to wancan benenki ne shi ma gidanki ne in kina bukata yanzu sai a kai ki ciki sai ce alam tara annallaha alam tara إن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يعيد فتراه ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يجعله إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم ترى أن الله شن بك سني با الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء شيكي سوكر دروا دغ سما fasalakahu yanabi'a fil ardi sai ruwan nan ya shiga kowane kwazazzabo kowane hanya na ruwa sai ruwan ya bi kuma yukhriju an zar'an mukhtalifan sai kuma Allah ya tsirar da dukkan tsirrai wanda suke da nau'i daban-daban shine mukhtalifan alwanuhu kabeji ya fita tumatir ya fita karas ya fita ko kankana ta fita rake ya fita komai gashi nan tsirrai daban-daban amma ruwan ɗaya ne thumma yahizu fatarahu musfarran ciyayi kuma wanda dabbobi suke ci sai ya bushe ka ganshi jajir sun ma ya ji aluhu sai Allah sa ya zama ingirji abincin dabbobi inda fi zalika la zikira li ulil albab kamar yadda kika ga Allah yana zubar da ruwa ƙasa ta fitar da tsirrai to haka Allah zai shuka ka a duniya ya tada kai kamar ba a yi ka ba inna fi zalika la zikira li ulil albab a cikin wannan akwai tunatarwa ga masu tsantsan hankali Allah ka samu a ciki sai ce afaman sharaha Allahu sadrahu Mm. Mm. Allah ya ce fa man sharaha Allahu sadrahu shin wanda Allah ya buɗe ƙirjinsa, lil islam ya karɓi musulunci duk abinda dokar musulunci ta zo da shi ya yarda ya karɓa yana son yi wa huwa ala nurin min rabbihi kuma yana bisa haske daga wurin ubangijinsa yana yin daidai da wanda shi bai yarda ba kuma bai karba ba sai Allah ce fa wailul lil qasiyati azaba ta tabbata ga waɗanda zukatansu suka ƙeƙashe min zikirin daga ambaton Allah wanda zuciyarsa ta bushe ana faɗan Allah bai damu ba ana ambaton Allah bai damu ba ana karanta alkur'ani bai damu ba ana tunatar da shi lahira bai damu ba sai Allah ya ce azaba ta tabbata gare shi in lahira ta yi ula'ika fi dalalin mubin waɗannan suna cikin bata bayyananne in kiyamata Allah ya kiyaye mu na'am Allahu nazzala sanan hadisi عما anzala ahsan hadisi Allah shi yake Allah shine ya saukar da mafi kyawun zance kitaban littafin alqur'ani mutashabihan kuma wanda ya kama da juna in ana karanta wata sura sai ka ji kama a cikin wata sura kake masaniya wanda ake maimaita shi akwai fatihatul kitabi da duk sallah sai kin karanta kowace dukkan raka'a sai kin karanta mata fatiha Allah ce ta qashairu minhu juludul ladina yakshawna rabbahum fatar waɗanda suke jin tsoron ubangiji a lokacin da suka ji alƙur'ani fatarsu sai ta laushi sun juluduhum sai fatar ta sake lausasa wa ƙulubuhum da zukatansu ila zikirillah sai su karkata zuwa ga ambatan Allah zalika hudallahi wannan shi ne shiryar Allah ya hadi bihi man sha'u. Allah na shiryar da wanda yake son shiryar da shi wa man yudlil Allah wanda Allah ya bada shi fama lahu min hat babu mai da shi wato qur'ani ana so lokacin da aka karanta shi ga masu imani zuciyarka ta ƙara kamawa hankalinka ya hango wa kanka laifinka sai fatarka fatar jikinka da zuciyarka sai su karkata zuwa ga ambaton Allah sai ka tuba daga wani aiki da ka san ka taba yi mummuna ko kana yi baka tuba ba da ka ji an faɗi irin wannan laifin a cikin alkur'ani sai ka ce to ai da ni Allah yake shi yasa Allah ce ibadur rahman bayin Allah mai rahama idan ana karanta musu ayoyin Allah shikenan sai zuciyarsu ta ta lausasa bisa ga ambaton Allah Allah ka sa zukatan musu su zama haka ci gaba ala rama Allah ya ce fa man ƙibe waje hihi su al'aza biyar wa qiyamah yanzu wanda yake sa fuska yana kare muguwar azaba ranar al ku ji wani tsari na Allah ‘yan wuta da fuska suke shiga wuta inda ake fara jefawa a wutar jahannama fuskar mutum ne domin fuska ita tafi ko ina daraja a jikin ɗan adam to wannan fuskar Allah ya ce ‘yan wuta da ita suke kare azaba mummuna ranar alkiyama wakila sai a ce lizzalimi na ga azzalimai zuku makuntun kuntum taksibun ku ɗanɗana mugun aikin da kuka aikata a rayuwa ta duniya ku ɗanɗana azaba menene laifin da suka yi a duniya gaya mana miji ga aikinsu, kazzaban lazai na min ƙablihim waɗanda suka gabace su sun ƙaryata fa atahumul azabu sai azaba ya je musu min haythu la yash'uruna ta inda ba sa tsammani ko ji na jikin su babu fa azaqahumullahu al-khizya fa azaqahumullahu al-khizya fil hayati ad-dunya wal 'adabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun fa azaqahumullahu al-khizya sai Allah ya dandana musu azabar walakanci fil hayatid dunya anan duniya suka rayu cikin kaskanci suka mutu a kaskanci wal azabul akhirati kuma azabul lahira akbaru shine mafi girma laukanu ya'lamuna da sun kasance sun sani hmm. wa laqad ضربنا Ki zama da gaskiya roƙo, Allah ce haƙiƙawa ba rabu na linnasi mun buga wa mutane misali fiye hala Alƙur'ani cikin wannan Alƙur'ani, mun kulle matsalin. Kowane irin misali da zai sa hankali ka ya kama gaskiya, Allah ya kwatanta maka shi. sai ce la'allahum yatazakkarun akwai ƙaunar mutane za su yi tunani idan sun ji Alƙur'ani za su gane littafin Allah ne wanda Allah ya aiko ya fi kowa daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da an gaya miki alkur'ani hankalinki zai kama sai ce qur'anan Arabiyan littafi ne na alkur'ani balarabi ne littafi ghayra zai awajin babu karkata a cikin alkur'ani la'allahum yattaqun akwai ƙaunar za su ji tsoron Allah ya alamu na fumin an fusikun ku koye shi wa tilkal amfalu nadribu halin nasu irin waɗannan misalan Allah ya ce muna bugawa ga mutane wa ma ya ha illal alimun amma ba mai gane shi sai masu ilimi mai ilimi na addini shine duk irin misalin da Allah ya buga a Qur'ani to shi zai fahimci wannan misalin da Allah ya buga يهذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد سيتي ضرب الله mm. رجلا mm. ورجلا نعم الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Baraban lahu matsalar rajulan sai Allah ya buga misali akan wani mutum fihi shuraka'u mutashaki suna ba bawa ne mutane ne guda biyu sai zamana kana da bawa bawan nan mutum biyu ne suka mallake shi wancan kuma bawan mutum ɗaya ne ya mallake shi misali zan yi muku kamar a ce kina da mota ke kadai kika saya mallakar ki ce wannan kuma yana da mota eh, su biyu ko su uku suka hada kuɗi suka saya idan wannan yace zai je bukuru sai wannan yace ni tilda za ni eh shi kuma wanda shi na ukun kuma yace ni kuma jingir zan tafi ya za a yi da motar nan za a raba ta uku ne to bawa an kana da shi wanda ya mallaki bawa shi kaɗai in yace je ka gona ka ka yi min aiki ko je ka rijiya ka ja min ruwa ko je ka kasuwa ka sayo min kaya sai ya zama na wannan bawan shi kuma mutum uku ne suka sayi shi idan wannan ya ce zan aike ka gona sai wannan ya ce ni ruwa za ka ɗeba mu wa na bawan ne zai fi shan wahala wanda mutum ɗaya mallaka ko wanda mutum uku suka mallaka eh wanne zai fi shan wahalar rayuwa wanda mutum uku suka mallaki shi ko ba haka ba saboda wannan zai sa shi aiki daban wannan ma zai sa shi aiki daban wannan ma zai sa shi aiki daban ba zai huta ba to amma wanda mutum ɗaya ne mallake shi mutum ɗaya ne kawai zai ba shi umarni ya bi ko to sai Allah ya buga mana misali yace baraballahu masalan rajulan Allah ya buga misali da wani mutum fihi shuraka'u suna. mutane uku ne suka mallake shi shi bawa ne kuma mutane uku nan suna husuma da junansu wannan baya kaunar wannan wannan ma baya kaunar wannan ina jin ka ce ya tashi maka kaza sai ce ni ma kaza zai mu wa rajulan salaman li rajul shi kuma wannan bawan mutum ɗaya ne ya mallake shi sai Allah ya ce hal yastawiyani masala suna zama daidai ba daidai suke ba sai Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah

innaka mayyitun lallai kai ya annabi sallallahu ta'ala alayka wa sallama mayyitun zaka mutu wa innahum mayyitun su ma za su mutu mutun da Allah ya ce manzo Allah zai mutu akwai wanda ba zai mutu ba Allah ya ce innaka mayyitun lalle annabi sallallahu ta'ala alayka wa sallama kai mai mutuwa ne zaka mutu wa innahum mayyitun kuma su ma za su mutu thumma innakum yawmal qiyamati sa'annan ku ranar alqiyama inda rabbikum ra wajen ubangijinku tahtasimun za ku dinga husuma ɗa zai husuma da uban shi in bai sa shi a makarantar addini ba uwa za ta yi husuma da yarta idan ba ta kai ta makarantar addini ba ta ce mamakin cuce ni kin zalunce ni baki bari na san Allah ba dan ma ya ce baba ka cuce ni ka zalunce ni dan baka bari na san Allah ba amma waɗanda suka kai 'ya'yansu makaranta aka koyar da su addini sun sauke wajibcin da Allah ya ba su Da da Allah zai baki ba amana ne Allah bai baki dan nan danki ki tuka tuwo kawai ki sa masa ya koshi ƙoshi nan ya fita ta wasa ba a'a amana ce da za a tambaye ki in ji manzo Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kowa Allah sai ya tambaye shi abin da ya baka kulawa ka kula da abin da Allah ya baka ko baka kula ba wannan aya innaka mayitun wa innahum mayitun sayyidina umar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati ya koma ga Allah sayyidina umar aka zo aka ce masa manzon Allah ya mutu ya zare takobi yace wanda ya ƙara jin wannan magana a bakin sa zai aika shi lahira annabi bai mutu ba saboda kaunar da sayyidina umar yake yi wa manzon Allah umar hankalinsa ya tashi idonsa sai kaɗa ya ja baka isa ka ce annabi ya mutu sai zara takobi kanka sai an riƙe shi can sai ga sai na ababakar ya dawo sai na ababakar ya shiga gidan manzon Allah ya buɗe mayafin da aka lullube annabi ya sumbaci manzan Allah a goshi yace ce hayyan wa ɗibta mayitan ƙanshi kake yi kana da rai ƙanshi kake bayan ka mutu sai sai da na ababakar ya shigo masallaci ya samu umar tsaye da takobi ya ce alarisilika ya umar ya umar kaɗan saurara ka ji umar bai saurari sai da ababakar ba yana cewa duk wanda ya ce mazan Allah ya mutu wallahi yanzu zan kai shi lahira sai sai da na umar sai sai da na ababakar ya miƙe ya karanta ayan nan ta cikin suratul anfali al-ramma وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل نعم أفإن كان أو قتلا قدرتم على أعراضكم ومن Mm. sai kuma ya karanta wannan aya innaka mayyitun to kun san alqur'ani shi yake sa mai imani ya nutsu ana karanta wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad kalad min qablihi rusul manzon Allah bai zama ba face manzo ne kafin shi manzanni da yawa sun wuce afa in mata shin in ya mutu au kutilan ko aka kashe shi in qalabtum ala ku sai ku koma kan diga digan ku koma kafirci wa man yanqalib ala aqibaihi wanda ya juya akan diga diginsa falan yadurra Allah shay'a Allah ba zai cutar da Allah komai ba sai da Umar ya ce wallahi wannan ayar sai naji kamar yanzu aka saukar da ita sai kafafuwa na suka kasa rike ni inji sayyidina Umar Umar ya zauna sai kuka sai kuka wanda aka fi kauna ya bar duniya wanda ke shiryarwa ya bar duniya wanda ya zo da alkhairi ya bar duniya ba za a sake wani kuma kamar shi ba umar ya yi kukan da tun da aka haife shi a duniya bai taɓa yin irinsa ba sahabbai suka ruɗe da kuka sai sai da na ababakar ya ci gaba bai tsaya ba ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kadmat. duk wanda yake bautawa annabi Muhammadu to tabbas annabi Muhammadu ya mutu waman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut amma wanda yake bautawa Allah Allah rayayye ne baya mutuwa to daga nan kowa sai sha jinin jikinsa lalle manzon Allah ya bar duniya to akwai wanda zai ragu akwai wanda zai zauna a duniya duk halittar da Allah ya a duniya akwai wa halittar da Allah yake so kamar manzan Allah akwai kamar shi a cikin mutane akwai shi a cikin mala'iku akwai babu to amma Allah ya kira shi ya amsa kiran Allah saboda haka mutuwa ba ruwanta da sai kin yi rashin lafiya ki mutu ba ruwan rashin lafiya da tsufa sai kin tsufa ki mutu ba ai ba ruwan mutuwa da cewa in ba ki da kuɗi za ki mutu ba ruwan mutuwa da cewa in kana da kuɗi ba za ka mutu ba ba ruwan mutuwa da cewa in kai mai mulki ne ba za ka mutu ba ba ruwan mutuwa da wannan ita mutuwa abinda take jira aikwa kawai in Allah ya aiko ta sai ta ta dauki yaro ta dauki mara lafiya ta dauki mai lafiya ta bar mara lafiya ta dau saurayi ta bar tsoho ko ta dau mai hankali ta bar mahaukaci ita gutuwa ba ruwanta wanda ya ci ribata ne wanda ya aiki don bayan mutuwar innaka mayitun wa innahum mayitu lalle kai manzo Allah mai mutuwa ne su ma za su mutu kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taftasimuna sa'an ranar alkiyama za su yi ta husuma a wajen ubangiji waɗanda ba su daidai ba waɗanda rayuwarsu ba ta yi kyau ba ba a gaya wa juna gaskiya ba ba a yi wa mutane wasiya ta Allah da manzon Allah ba in kina da kawa kika ɗebo shirme kika ji ta ɗora ki a kai to za ta kai ki wuta in kana da aboki ka ɗebo shirme ka ji abokin ya taimake ka bai maka nasiha ba kai ko a ɗakin mijinki kike kika buɗe wani sirri tsakanin ke da mai gidanki kika gaya wata kika ji ta ce cafi wallahi ke kika yadda in ni ce in na yarda kuma wallahi ƙarya take miki ko ba ka bane ce in ita ne in ta yarda da wannan wallahi ƙyale shi kika yi wannan ba ki bace ba kaunanki take yi ba tashin hankali ba gidan da ba a yi amma idan ya zo sai a ce wance ke haƙuri ba haushe ma ya ce haƙuri maganin mai maganin zaman duniya idan yau shi ne baya da gaskiya gobe kuma ke ki saba mishi in yau an ce ke ki hakuri gobe shi kuma za a ce hakuri ki? dama zaman haka yake wata rana shi ya saba miki wata rana kuma ke ki me ki saba mishi to akwai wanda irin ta ya baci kace mata yaya ki duba yaran ya ce yaya da su nazo in bana nan ba za su rayu ba ba wani yaya wallahi tafiya zan yi in kuma ta tafin aka kwana biyu sai ta tuna magana da kika gaya mata ta ce wallahi ni ma dai da rashin haƙuri na karki kuskura wanda zai an gaza ki ya ingiza ki ko ta ingiza ki akan saban Allah ba mai son ki bace mai son ki ita ce wacce za ta gaya miki gaskiya ya mun kaza ya mun kaza to ke yar waye da ba za miki ba ba zaman aure kike yi ba to zaman aure bauta ne kice yi bauta ne ko ba bauta bane ba bautar Allah bane a to ni baiwa ce eh baiwar Allah ce duk abin da ta faɗa kike mata haka ne ni baiwa ce kice eh ni baiwa ce kai baiwa ce mana Baiwarwa, baiwar shi eh baiwar Allah Ah! ki zama masa mana ki zama masa mai biyayya shi ya zama bawa a kanki haka ne aure idan zai ce yi ki bari na bari zo gani tashi na tashi zauna na zauna in kika ce ni ku ga dan abin da nake ce a ah, to yi shiru shiru shiru shiru sai ki ga ya dan waya ajiya kawo kaza ajiya ta ce kaza take so da Allah ana yi ko ba yi to ya ce a ka gaba ni wallahi karka dame ni ka gani ma yadda kake jin azumin nan wallahi ni ma ina ji an fara ko ba fara ba nawa ina kana jin azumi ni ma ina ji in ka ce aiki ne tashi mu yi tare akwai mai cewa wai mijinta ya tashi su ga tashi mu shiga kana markaɗe ni kuma ina sanwa <laughs> idan aka samu dan dolo zai su shiga tare Allah ya ce dan dolo mana a to eh dan dolo sai ya shiga kai abin da aka ce ka nemo ita kuma ta yi mai eh in ka kawo ta ce ba za ta girka ba kawo kai tafi abin nan restaurant ka je ka ci abincin ka dama cikinka ka dawo in ka da ka ce an dafa an ta ce ba dafa ka ce to a dafa ni dai barin ɗan kishin gida ina in kin gama na tashin ci yanzu da Allah zan tambaye ku inda a ce mata su ne za su je su nemo abin da za a ci da Allah maza ba za su shagori ba Allah za ka shagori domin cikon kudin magi wata in ta yi wallahi sai ta lissafa maka shi kaga shekaran jiya akwai naira 300 na magi baka bayar ba jiya kuma 200 ne kaga an hada 500 shi batun da ya kawo ki yake sayan magin bai taba cewa ki biya shi ba ana haka ko ba yi to saboda haka zaman aure hakuri ne zaman aure ibada ce zaman aure kuma bauta ce duk wacce ta ce sai mijinta ya ladabtu a kanta wuta za ta tafi annabi muhammad wata mace ta zo ta same shi ta ce ya rasulallahi kai annabin maza ne ko annabin mata ne ko kuma kai annabinmu ne duka Ya ce dukkanku da mazan da matan Allah ya aiko ni gare ku ce to maza kana jam'in sallah da su kana tafiya jihadi da su ka koya musu kasuwanci suna zuwa suna fatauci suna sabo kuɗi mu kuma an kunshe mu a gida ko leƙe an hana mu menene sakamakonmu a kansu duk wanda ya fita daga gidansa ya taka kafa zuwa masallaci an zubar masa da zulubansa duk wanda ya taka ya tafi jihadi an zubar masa da zulubansa duk wanda ya tafi kasuwanci kan yaje ya dawo an zubar masa da zulubansa mu kuma muna gida fa malana min zalika ya rasulullahi menene namu a cikin wannan ya manzon Allah dama ta ce ni jakadiyar mata ce zuwa wurinka ni jakadiya ce matan duniya duka sun aiko ni zuwa gare ka in gaya maka wannan saboda basira ta sai da maza Allah ya ce kun ji tambayar da wannan matar take yi suka ce mun ji sai ce yanzu kuna zaton mace Allah zai ba ta kwakwalwa irin wannan ta irin waɗannan maganganu sai maza Allah ya ce da ita abligi mallaki min kunna ki isar da wannan sakon da duk matar da kika hadu da ita ki gaya mata injini anna da'atil mar'ati zawj wa atirafiha bi haqqihi ya'dilu zalika wa qalilun minkum man yaf'aluhu kice biyayyar da mata za ta yi wa mijinta da sanin haƙƙin miji kun ji abu biyu annabi ya faɗa abu nawa abu guda biyu biyayyar da mata za ta yi wa mijinta a ɗakin aurensa ya ce ta yi ta yi ya ce ta bari ta bari ya ba ta shawara ta karɓa wannan ta ce eh labbaika ya habibi ko ana faɗa ai wata ce wai wallahi kunya nake ji a an barke a baya a biyayyar neman aljanna ne kike jin kunya da Allah waye zai je waye zai je lahira Allah ya bude kofar aljanna ta rufe ido ta ce wallahi Allah ina jin kunya ba zan shiga ba akwai a ah, to amma aikin da za a shiga aljanna shine abun kunya wallahi ina jin kunyanka baban salim wallahi kunyanka nake ji kunya baban salim nake jin kunya miji naki a manzo Allah ya ce abu bi ne anna da'atil mar'ati zawj biyayyar da mata za ta yi wa mijinta wa atiratiha bi haqqihi ta tabbatar da haƙƙin shi haƙƙin shi nan na aure ta tabbatar cewa mijinta yana da haƙƙi a kanta kar ku yadda da ƙarerayi da hudubar 'yan boko na cewa mace tana da 'yanci kamar namiji wai da abin da mata maji zai yi mata za ta yi ba a musulunci ba wannan ya saba wa karanta wa musulunci mata ta fita da miji yana rike da jaka ya rungume wata yaro ita kuma a bata kuɗi ta cusa 'yar jakar hannu in an je ta sai wannan ta sai wannan ta sai wannan yahudanci ne manzon Allah haƙi biyu ya faɗa yace anna da'atil mar'ati zawja biyayyar da mata za ta yi wa miji wa atiratiha bi haqqihi ta tabbatar da cewa mijinta yana da haƙi akan ta ba ta so ta mallake shi ba ta so ta yi musu da shi tana jin kunyarsa tana girmama shi tana masa ladabin da ya kamata Maza Allah ya ce ya adilu zalika yana daidai da wancan jihadin da maza suke zuwa jihadi a kashe su ko a raunata su ko a yanke musu sawu ko a yanke musu kafa ko a tsire musu idanu duka wahalar da ɗan namiji zai sha wajen neman aljanna ke kina ɗaki Allah ya ce za ki samu daidai da nashi in ji annabi Muhammad amma bayan manzo Allah ya faɗi wannan sai ya ce wa qalilun kunna man yafa'aluhu ‘yan ƙiris ‘yan kaɗan ne a cikinku mai yin wannan saukin ji ‘yan kaɗan ne suka san wannan haƙƙin guda biyu suke yi suke aikatawa wa ƙalilun min kunna in jiwa in ji manzan Allah ba ni na ce kaɗan ba manzan Allah ne ce wa ƙalilun min kunna manya fa'aluhu ‘yan kaɗan ne a cikinku suke aikata wannan sanin haƙƙin miji da kuma bashi

نعم فالصالحات قانتات حافظات للغيب نعم واللاتي فاحذرهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن نعم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كثيرا Allah ya ce, "Arrijalu ƙawwamuna alan nisa." Arrijalu? Arrijalu ƙawwamuna alan nisa'i. maza su ne tsaye suke da fawa akan matansu in ji Allah bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din darajar da Allah ya ba namiji bai ba mace ba basirar da Allah ya ba ɗa namiji bai ba ya mace ba ƙarfi na jiki da Allah ya ba ɗa namiji bai ba ya mace ba hangen nesan ɗa namiji ba irin na ya mace ba ne in ji Allah sai kuma ya ce wabi ma an faƙumin amwalihim da dukiyoyinsu da suke zuwa su nemo su zo su baku ku ci a gida fasalihatu mata kwarai qanitatun mai ma Allah biyayya za lil lilgaibi wacce take tsare kanta ko mijinta na gida ko baya gida ita ta san tana da aure matar aure ce hatizatul lil ghaibi bima hafizallah tana tsare abinda Allah yake ta tsare sai ce wallati takafuna nushuzahunna ka ga matan da kuke jin tsoron kudundunansu akwai wata fa mijinta ya kawo karanta ya ce aka rama kallawo a yi ma matan nan da suke zuwa wa'azi a musu nasiha a ja hankalinsu a nuna musu girman Allah a nuna musu na ce me yake faruwa ne kana ta kwana kana ta kwana baka gaya min damuwar ba ya ce wallahi in ya dawo gida an yi abinci an bashi ya ci da kuma sai a ce sai ya kawo wani kuɗi sai a ce sai ya yi mai sai ya biya wasu kuɗi sana a saurare shi ana samun irin waɗannan ko ba a samu to amma ko za a same su bai kamata a same su a cikin musulmi ba shine Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna waɗanda kuke jin tsoron kudundunan su fa'izuhunna farko kamar tawazi haba baiwar Allah haba wance haba maman zaidu ki tausaya mun mana ce oh a da maka iya wa'azi in shaidani ya ce zuciyarta ta buɗe ta ce to abubakar gumi to sama'ila idris to saniya ya sarkin wa'azi na ji ko ba haka ba amsar da za ta fara baka kenan na ashe ka iya wa'azi to kaje mana kai ma ka shiga masallaci su baka su fika kaga wa'azin bai yi amfani ba ko yayi bata ji ba ka saki ja mata aya idan ayoyin ka suka kare yan hadisan da ka haddace duk suka kare bata bata yarda ba an gane fa izuhunna Wahajin ruhuna sai ka ɗauko ɗan abin filon ka sai ka dawo falo sai ka kwanta kagan tana da hankali za ta ce haba abin haya kai ga haka don Allah ka yi haƙuri mu shiga ɗaki ko ba haka ba amma idan kaga ta zo ta ce caɓi hmm. ta yi dariya to ta nuna ita mahaukaciya ce ba ta san me take yi ba to yanzu kuma shi mahaukaci dama da mai ake ladabtar da shi eh, eh? kike <laughs> nan sai Allah ya ce faizuhunna wajiruhunna fil mabadi sai Allah ya ce me wadribuhunna wadribuhunna Allah ya ce ku dubge su <laughs> Allah kuwa Allah da ya ce ba ni na faɗa ba Allah ya ce wadribuhunna amma dai dukan sai a yi na hankali dan kin zama nan kace je ka dubge ta sai ka yi yar mutane wallahi wani <laughs> to sai Allah ya ce wazribuhunna ku dan abin nan a dan samu dan wani gefen haka dan hannun riga ko dan wani dan bell dai haka wanda ba zai mata rauni ba a dan caccar ga mata jiya kan sai Allah ce fa in aqanakum idan suka yi muku da'a to fala tabagu alaihinna sabila kar ku nemi kuma wata hanya akan su yan uwa musulmi shi zaman aure da kike ganin shi da yawa da yawa da yawa abin da yake kawo lalacewa shine baki bayyanci mijinki ba bai ki ba in ya hau doki in ya hau dokin zuciya ke ma sai ki hau jawa ya zo yana ta wani fushin sa wallahi na ɗebe shi na share shi ni zai nuna wa zuciya ni ma ba da ita ne to yayi fushi kin yi wa zai sasanta ku eh wa zai ce ki hakuri wallahi kin ga zai fita ma kin ga nan gurin a nan yake ajiye kudin cefanen shi ko kula shi ba yi ni ko yana fita in kwashe kaji kwashewa take ba ba ta bari a wurin to a ka'idar musulunci a ka'ida ta musulunci babban aikin da zaki fara yi a ɗakin mijinki shine ki fahimci waye shi menene tunaninsa menene ya fi so meye baya so ana shawara idan kin ga yadda damuwa komai kankanta sai an je gida an yi shari'a zama babu daki mace mai hankali ba ta so kowa ji tsakaninta da mijinta wallahi wacce haka take ina faɗan wannan ta san gaskiya ne mace mai wayo mace mai dabara mace mai hankali mace wacce ta san me take menene addini duk abin da ya ɓaci tsakaninta da mijinta za ta san yadda za ta yi ita da shi su warware damuwansu a cikin gida ba zai fita waje ba in yaje ya faɗa ma za ta ce habawa ne yanzu sai ka je ka tona mana asiri da na maka kaza ba za ka zo ni da kai mu zauna mu fahimci junanmu ba to zama ne na haƙuri zama ne na neman aljanna ba zama ne don haka fita zuwa jam'i da kika ga maza suna yi su dole su je jam'i fita zuwa jihadi in ana jihadi dole su yi jihadi fita zuwa kasuwanci dole ne su fita amma ke kina gida wannan biyayyar da zaki mishi duk Allah ya dauke miki ladan zuwa jam'i in kika yi sallama a cikin uwar daki manzon Allah ya ce ladan da matar aure take samu ya fi matar da ta yi sallah a masallacin manzon Allah kin ga dai idan kika yi sallah a masallacin manzon Allah ta farilla sai kin yi sallah so dubu a irin wannan masallacin namu na yan doya ki samu ladan wadda ta yi sallah so ɗaya a masallacin Annabi Muhammad amma saboda girman aure da darajar aure yin sallar ki a uwar ya fi wacce ta yi sallah a ina a masallacin Annabi Muhammad da Allah karamar daraja Allah ya ba mata karamar hutu Allah ya ba ku hmm? ki duba wani bayan ya fita in ya fita ya dawo hajaran majaran zaki ganshi billahi shi kuma duk burinsa kada a ce wai a gidansa amma bawan Allah ya dawo a irin wannan halin ba zai samu sassauci ba ba zai samu sannu da zuwa ba ba za a nuna farin ciki da dawo Allah ya dawo da shi lafiya ba wata ta zo da tambaya a karamaka lawo wallahi tambaya ce da ni ni abin ya dame ni na rasa yadda zan yi menene tambayar ki wallahi muna faɗa ne zai fita sai na ce Allah ma ya sa a shigo da gawarka sai kuma aka shigo da gawar tashi to za aka ramaka lawo ya zan yi na ce to nima da kika tambaya ya zan ce to me zan ce ya zan ce mata to tabar ga za ki riga kin yi kin shuka wa kanki sharri kin faɗa bakin mala'iku an shigo da shi an shigo da gawar wace irin damuwa ce za ta faru tsakanin miji da mata har ta masa baki irin wannan uban 'ya'yanki ba in ma ba aihu ba dai shi ya auro ki shi yake biyan haya shi yake rufa muku asiri Allah ya sauke saboda mata ku sani aljannar ku tana karkashin kafafuwan mazajen ku maza ku sani aljannar ku tana karkashin iyayenku mata inji manzon Allah kowane namiji yayi kokarin kyautata ma ma'aifiyarsa kafin ya bar duniya kowace mace ta yi ƙoƙarin kyautata wa mijinta kafin Allah ya raba su ta nan ne aljannar ki take ta nan ne rahamar ubangiji take musamman a irin wannan wata na ramadan watan da kowa yake ƙoƙari ya samu rahamar ubangiji muna fata Allah maɗaukakin sarki ya samu cika da imani Allah ya sa abin da muke nema duniya da to ga bakon bai zo ba kun yi waya na'am ce, a yi haƙuri bai samu ya zo ya ma jirgi ba eh, jiya to kun ji saƙon da aka gaya muku jiya na zuwan imam abubakar gana bariki ladi kusan da a barikin ladi yake kafin allah ya dawo da shi nan to tafiya ce ta same shi ta urgent bai samu jirgi ba sai kuma aka aika masa yanzu jirgin ya samu maza-maza ya je ya tafi amma zai gaya mana ranar da zai zo insha Allahu a cikin wannan satin zai zo saboda haka muna fata Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya kuma na ga yau gurin ya yi cikar da bai taba yi ba Allah ya sa ba dangane dai aka zo ba Allah ya sa an zo dan Allah ne in dai dan Allah aka zo gobe maza a dawo amma in dangane aka zo to Allah ya sauki gana ko shine wa'azin da muka yi wanda ya kasance yana bautar manzon Allah manzon Allah ya mutu wanda yake yi don Allah ya ci gaba da yi ko ba haka ba wacce za ta zo dangana to sai ta bari sai ta ji an ce gana zai zo sai ta zo amma wacce za <laughs> na kana faɗa to kun ji shawarar da 'yan ciki suka bayar bari in faɗa da 'yan waje su ji 'yan ciki sun ce dirran daga na zai zo kar mu faɗa mu yi shiru sai dai a gan shi to 'yan waje ma kun yadda an yadda to shi kenan za mu yi shiru da bakinmu eh Allah maɗaukakin sarki ya samu dace mana alhaji rabiu a karanta ba Sheikh Allah ya Ubangiji ya saka da alkhairi insha Allah a yi haƙuri zai zuwa wannan satin domin yi magana da shi mun kashe waya ma sake kira na ce don Allah ba da haƙuri don na ce wallah mutane na ƙishirwa ganinsa nake insha Allah yana tafi don ya sauka zai giya mana cewa ga lokacin da zai zo insha Allah amma shawarar da kuka ba ba za mu faɗa ba sai ya taso a mota yana tahowa nan sai mu faɗa mu ce gashi nan yana zuwa insha Allah ta'ala mai tambaya wannan ta ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malam a taya ni da addu'a wai an yi mata sata ne malam wai Allah ya bayyana wanda ya sata Allah ya tona asirin wanda ya yi wannan ta ce assalamu alaikum malam don Allah wai menene hukuncin wanda yake azumi amma yana gaba da wani ɗan uwan shi wani ce 'Asalamu alaikum malam allah ya saka da alkhairi malam ni ce na yi sallar tarawihi saboda yin wuturi a ba ta yi wuturi ba yin mata ce sai ba ta yi wuturi ba saboda tana sa ran cewa za ta tashi da daddare ta yi sallah shi kuma ta zama ta makarata waya za ta yi da na ta da ta salamu alaikum zuwa ga malam malam Allah ya yi albarka Allah ya saka da alkhairu. ina neman addu'a ne budurwa ce ban taɓa yin aure ba Allah ya bani miji nagari, malam a yi min addu'a Allah kawai ga samari ga su alarama kusa da ni ga malam sama'ila yawa inda ya budurwa ce ga samari nan eh. a na farko wacce aka yi masata muna roƙon Allah Allah ya bayyana mata wanda yake mata satan nan kuma Allah ya dawo mata da ninkin abin da ta rasa shi ɓarawo ba shi da imani musamman a wannan wata wata ta ɗan kiwo kajinta tun wata biyu wani ya shigo a wata ramadana ya kwashe kaga ba imani ko ba haka ba yan kajinta fa tana so ta taimaki mai gidan in sallah ta zo ba sai ya so ba gashi nan ta saya ta yi kokari ya shiga ya kwashe mata shi to wannan rashin imani ne ita kuma mai neman addu'a ko wannan to ita budurwa ce ba ta taba aure ba to gashi har ma mun gaya wa alaramomin nan <laughs> amma matar alarama ke hakuri don tana nan tana jina <laughs> yana ce to mana haka zaka mun eh, ke hakuri, <laughs> sai wannan kuma me take faɗa ok mai wuturi ta ce ba ta yi sallar wuturi ba to sallar wuturi idan mutum ya manta bai yi ba yanzu ta koma gida kawai sai ta yi alola ta yi sallar wuturinta ta yi in ka manta da wuturi da daddare ba ka yi ba rana ta yi sai ka rama ba matsala wannan in ka yi Allah ya karba Na to alhamdulillah yadda muka taru a wannan majalisi Allah ka tara mu cikin jannatul firdaus Allah dukkan mu kowa yana da bukata a gun Allah ko akwai wacce bata da shi ni dai ina bukatan Allah ya gafarta mu ina bukata Allah ya min rahama ina bukata Allah ya ji kan iyayena ina bukata Allah ya ji kan na. ina bukatan Allah ya ji kan dukkan al'umma musulmi kuma haka ne kuma bayan haka ina bukatar kuɗi masu albarka Allah amma ba kuɗi ba arziki nake so Allah ya bani ko ba haka ba to kuma haka ne to bayan wannan ina fata Allah shirya min ƴaƴana kuma haka ne bayan wannan ina fata Allah ya ba mu lafiya da imani muna fata Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya muna fata marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya muna fata matafiya Allah ka kai su lafiya ka tsare musu hanya ka dawo da su lafiya Allah duk wanda sana'arsa shine bin hanya Allah komai hatsarin hanya Allah ka tsare masa hatsarin Allah ka kai su lafiya Allah ka dawo da su lafiya yan kasuwanmu masu jari Allah ka ƙara wa jarinsu albarka marasa jarin Allah ka ba su jari mai mata ɗaya Allah ka ba shi wanda baya da shi Allah ka ba shi, to alaran ma gashi ji addu'o'in mu ji bukatocin malaran ma duk sai a samu a ciki sallallahu alannabi alkarim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 mu muke da lafiya Allah kara mana lafiya da imani baban mu Sheikh Aliyu Aliyu da yake gabatar mana da wannan tafsiri Allah ya kara wa rayuwar shi albarka Allah ya kara masa imani Allah ya kara masa lafiya da yarwan arziki mu ma da muke saurarawa abinda muke ji Allah ya sa ya zama sanadiyar shigar mu aljanna wayanda suka ce mu sanya su a cikin addu'o'i ya Allah ka san bukatun su ka san namu Allah ka biya mu kowa bukatun shi alkhairi yan mata da zawarawa da samari masu bukatan aure Allah ka haɗa su da abokan haɗi na kwarai ya Allah wayan da ka ba su auren ka zaunar da su lafiya kawo wata bayar Allah ta yi tafiya Yadda ta yi tafiya Allah ya dawo da ita lafiya Allah ya kai ta lafiya ya dawo da ita lafiya da sauran mu baki daya kowa da bukatun shi na alkhairi yara da Allah ya ba mu Allah ya musu albarka Allah ya sa su zamanto ma da ta alqur'ani mai girma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 وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجع منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا نعم المولى ويا نعم النصير أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جارك تفعل ما تشاء بقدرتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم وسلطانك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا اللهم أعط علينا رمضانا أعواما أديدا اللهم أعط علينا رمضانا أعواما أديدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا هادر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجل اللهم طبنا في تيسير كل أمر أسير فإن تيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين